Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International a Rafai. Shirin a wannan makon zai duba ne kan yadda 'yan wasa a lig ɗin Najeriya ke fuskantar barazana a tafiye-tafiyen mota da suke yi don yin wasa. amfani da motoci wajen jigilar 'yan wasan da ke fafatawa a gasar Premier League ɗin Najeriya ba sabon abu ba ne. Gani yadda mafi yawancin kungiyoyin da ke fafatawa a wannan gasa sun fi amfani da motoci ne wajen kai 'yan wasan su jihohi ko kuma garuruwan da za su fafata wasa. Irin waɗannan tafiye-tafiye dai na haifar da barazana ga rayuwar 'yan wasan musamman ma idan aka yi la'akari da rashin kyawun hanyoyi da kuma barazanar tsaro. Ƙungiyar Elkanim Warriors ce ta baya bayanin da 'yan wasanta suka fuskanci wannan barazana. a hanyar su ta komawa birnin maiduguri bayan buga wasan mako na goma sha hudu da suka yi da ikurudi city a birnin Legas. sakataren kungiyar tahir bala ya mana karin haske kan yadda lamarin ya faru mun kusa shiga bauchi kilomita 28 shiga bauchi suka je suka shiga barayi sun tare hanya suka tare su mu kuma mun tsaya ɗaukan dankali da ikon Allah mun kashe ya kai minti biyar zuwa bakwai. Mun taso za mu biyo bayan su wani ya saho da mota ya ce mana kar ku yi gaba akwai barayi inda muka tsaya kenan. 'Yan wasa suna fita da suka tare su sai gora, duka da gora, kowa ya fito karbi gora, kowa ya fito duka. Wallahi talayi a takaita ma bayani 'yan wasanmu guda bakwai kansu a kwashe. sai da muka je asibitin teaching hospital a bauchi aka ɗinɗinke musu aka yi musu magani muka tashi daga asibiti muka je muka yi reporting a police muka yi documentin ɗin abubuwan da aka kwashe a hannun yaranmu wallahi tallahi sun ji wa yara ciwo da gora kaca-kaca wasan da muka buga ba su buga ba wa'yansu 'yan wasan daban muka ɗebo muka lallaba muka muka tashi can jaras. 'Yan wasa da dama da ke fafatawa a lig ɗin Najeriya irin su Sala Aligano ya ce nisan tafiyar da suke yi a mota na shafan karsashin su a duk lokacin da suka yi irin wannan balaguro. Eh gaskiya ana samun kalubale ta hanya da dama wajen tafiya ta mota ka yi tafiyar kwana ɗaya ko kwana biyu ka je gari sannan kuma ka ɗan huta kwana ɗaya washe gari ka buga mace ka kuma biyo hanya gaskiya ana samun kalubale sosai don ba za mu ce training yana wahala da dan ba sai dai tafiye-tafiye wanda duk inda ka je kusan mota za ka bi in dai ba wai gwamnatin kake ba ko kuma private din na babban ɗan kasuwa ne to gaskiya sai dai jirgi ka bi shine za ka dan samu sauki har ka buga wasa yadda kake so ka dawo cikin lafiya da cikin aminci amma in dai ba jirgi ka bi ba to abin gaskiya dai sai a hankali abin da muke so kuma kowa ka san yana da buƙatu da yawa wani za ka ga bukatunsa kaɗan wani kuma da yawa to yanzu mu dai abin da muke so irin manya-manyan 'yan kasuwa da za su sa hannu a cikin irin lik ɗin to komai zai zo da sauki kamar yanzu za ka yi tafiya daga maiduguri zuwa lagos kaga za a so a ci inda ɗan kasuwa a cikin tim ɗin ya zamto ka bi jirgi mu wannan shi muke so a ce manya-manyan masu kuɗi 'yan kasuwa haka sun sa hannu a cikin tafiyar ko kuma sun sa hannun jari to shi ne za a ɗan samu sauƙi wasu abubuwa da dama. Ita dai wannan matsala ba tun yau ta samu asali ba domin abu ce da ta daɗe tana ciwo 'yan wasan da ke fafatawa a gasar tuwo a ƙwarya. Duk da dai a yanzu ne ake ganin lamarin ya fi ƙamari kamar yadda Idris mai duniya tsohon ɗan wasa a gasar Premier League ɗin Najeriya ya shaida wa shirin duniyar wasanni. Ko a daɗin ana tafiye-tafiye a motoci amma za ka ga akwai luxury a tafiye-tafiyen saboda idan kana da league match maybe weekend haka za ku iya tafiya 3 days to the match ba za a yi rushing ɗinku ba kuma idan kun je vip treatment za a ba ku za a ajiye ku a 5 star hotel za ku ci duk abin da kuke so za ku huta ku yi training ku huta enough rest sannan kafin ranar match so definitely duk plan da ya samu wannan irin kulawan duk abin da ake bukata a gare shi definitely za a samu kuma at the same time ana tafiya a jiragen a wancan lokacin saboda zan iya ce maka kusan 50-50 ne idan destination ɗin da za ku buga league matches dinku is closer za ka ga za a yi amfani da motoci a irin wa'annan manyan luxurious ɗin kuma duk abin da players kuke bukata za ku same shi sannan idan destination ɗinku maybe a ce kamar el da suke maiduguri za su je lagos buga league match za ka ga su ma za a ce kamar three days to the match za su iya barin eh, maiduguri a jirgi su tafi lagos ko port harcourt ko duk gurin da yake dai da nisa tsakaninsu da destination ɗinsu so za ka ga idan aka samu irin wannan players duk abin da coach instruction ɗin da coach ya ba su za su yi ga differences ɗin da da yanzu kenan amma ko yanzu din still akwai clubs da suke kokari amma you can compare it da wancan zamanin tunda most of the clubs a wancan zamanin zaka ga na gwamnati ne idan ba na gwamnati ba zaka ga na 'yan kasuwa ne manya-manyan 'yan kasuwa su suke rike da wannan clubs to kowane mataki kungiyar el warriors ta dauka a yanzu don ganin ta kare sake faruwan haka a nan gaba bar mu sake koma wajen sakataren kungiyar tahir bala a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta elkanami da ke garin maiduguri bayan wannan abin da ya faru allah ne kaddara an san a kaddara ce amma kungiyar kwallon kafa ta elkanami ta ɗau matakai yanzu ta tabbatar ta sama wa kungiyar wata motar shiga wato bas ɗin da take su, saboda wancan ta lalace a ƙashin gaskiya wancan karon wannan lalacewan da ta yi shine makasudin ko wance dalilin da ya sa aka samu tsaiko a tafiyar har ya kai ga tafiyar dare aka zo aka samu kuma wannan abu mara daɗi ya faru amma a yanzu haka shi mai girma kwamishinan mu na wasanni Robert Nabuba ya samo mana wata bus ɗin da muke amfani da ita sannan kuma ya ba da umarni duk inda dare a tsaya a kwana insha Allah kuma wannan dokar ita ce za ta na aiki ko da mota ta lalace duk inda ta lalace garin da yake kusa a nan za a kwana yanzu haka ƙungiyar kwallon ƙafa ta El ta shirya duk inda tafiya ta yi tafiya dare kamar yadda doka ta tanada nan za mu kwana insha Allah. Masana harkar wasanni irin su Umar Sama'ila Gumau na ganin wannan lamari a matsayin wani tarnaki da ke mai da hannun agogo baya wajen ciyar da ita wannan gasa gaba. Duk kuwa da cewa ta kinkashe zaratan 'yan wasan da suka yi shura a duniyar kwallon kafa. Gasar ƙwararru ta nan gida Najeriya gasa ce da take da ɗimbin tarihi dibi da irin manya-manyan 'yan wasan babbar tawagar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasa da suka fafata a wannan gasa wanda sun taka matakai daban-daban a duniya. To gaskiya duk gasa da ake fafatawa waɗanda 'yan wasa ke yin tafiyar dogon zango sukan shiga haɗari matuka, haɗari na hatsarin mota ko kuma na lalacewar mota ko kuma sukan fada hannun bata gari alal misali abin da ya faru da kungiyar kwallon kafa ta El Warriors a ce makonni biyu da suka gabata inda suka fada hannun eh, wasu ɓata gari waɗanda suka ji musu rauni kuma suka karɓe musu abubuwan hannunsu akan hanyarsu ta zuwa wasan waje 'yan wasa ne da suke jigata matuka, za su iya tafiya da kilomita hamsin ɗari uku kuma su je bai fi su huta na kwana ɗaya ba a ce sun zo sun fuskanci wasan waje gaskiya abu ne da ya kamata hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar afirka hukumar ƙwallon ƙafa ta nan gida najeriya da kuma ga masu ruwa ruwa da tsaki bangaren gasar ƙwararru ta nan gida najeriya su zauna su fito da sabon tsari samun waɗanda za su zuba wadataccen jari a bangaren ƙwallon kafa a najeriya ne dai kaɗai hanyar da ake ganin mai bullewa wajen kawo ƙarshen irin waɗannan ƙalubale da ake fuskanta. kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku ta misali ke cewa mu huta lafiya.